Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ashe tsuguna bata ƙare ba, kotu ta sanya ranar yanke hukunci kan shara Amina Amal da Hadiza Gaban. Justice Obiora A. Egwatu na babbar kotun Kano ya sanya ranar Laraba 23 ga watan Oktoba a matsayin ranar da kotu za ta yanke hukunci bisa ƙarar cin zarafi da Amina Muhammad Amal ta shigar akan cewa Hadiza Aliyu Gaban ta yi mata. A ranar Laraban ne kotu za ta dubi wannan ƙarar, domin sauraron hujjoji daga bangaren Hadiza Gaban wacce ita ce ake ƙara? Haka kuma ana sa ran a ranar za a yi ta ta ƙare game da ƙarar gaba ɗayanta. Amal a cikin karar da ta shigar ta nemi kotu ta ba gaban umarni ta bata haƙuri a gaban jama'a, sannan kuma ta biya ta taron miliyan hamsin saboda raunin ta ji mata a fuska. Sai dai kuma ɓangaren lauyoyin gaban san ba su aminta da wannan abubuwa da Amal ta buƙata ba, inda suke cewa ai abin gaba ɗayansa ya faru ne a can wani wuri na daban inda baya cikin hurumin kotun. da yake zantawa da manema labarai ranar alhamis uku ga watan oktoba jim kaɗan bayan fitowa daga farfajiyar kotun jagoran lauyoyin gabon barista sadiq sabo turawa ya ce mun riga da mun miƙa duk wani bayani da kotun ke bukata na dakatar da abin da amal ɗin ta nema a ɗaya ɓangaren kuwa lauyan amal barista faruk umar ya masanta bayanan takwaran nasa inda ya ce Muna jira ranar ci gaba da shari'a ne saboda mun san cewa hujjojinmu masu nagarta ne kwarai da gaske. Danna subscribe don samun labaran kaniyu da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.